لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير Allah ne kaɗai yake da mulkin sammai da ƙasai, shi ne ya halicce su, ya tsara al'amuransu, shi yake da mulkin abin da yake cikinsu na dukan halitta, kuma shi mai iko ne akan dukkan komai, babu abin da yake gagararsa.